Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM dalol FM da kuma tashar mota VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Haka kuma za a iya kama mu alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. A duk lokacin da aka so hakan kuma za a iya kama mu ko shirye-shiryenmu da suka gabata a safin mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhum. Barkanku da wannan yammaci na Alhamis sha hudu ga watan Maris na shekarar 2019 Yusuf Aliyu Harande ne, tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan yammaci. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu muna tafi da rahotanni wadda daga bisani kuma Hauwa Umar za ta shigo don ta gabatar mana da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum. bayan matakan da fiye da kasashe 30 suka ɗauka hukumar sufurin jirgin sama ta amurka ta amurci dakatarwa da tashin dukannin jerin jiragen sufuri na kamfanin boeing wanda mataki na gaggawa da aka ɗauka na dakatar da dukkan sababbin jiragen sama daga bi ta sararin samaniya na amurka na matsayin wani mataki wanda kuma ya sha bamban da matakin da kamfanin jirgin ya ɗauka na cewar babu wani dalilin na ba da dokar dakatar da tashin jirage saboda mummunar faɗuwar jirage sojojin a kasar Indonesia da ta Habasha. Ba na so in yi da na sani wajen ɗaukan mataki, in ji Trump da yake ba da amsan tambayar maneman labarai a fadar White House bayan sanarwar da ya bayar ranar Laraba cewa duk sababbin jiragen Boeing za su dakatar da tashi na ɗan lokaci kaɗan. A ganinmu wannan shine matakin da ya dace. yau ranar alhamis majalisar wakilan amurka ke shirin takawa shugaba donald trump birki inda za su kada kuri'ar kin amincewa da dokar ta ɓaci da ya ayyana na ware kuɗin gina katangan kan iyakar amurka da ƙasar mexico waɗansu 'yan jam'iyyar republican kalilan sun a niyyar marawa gungun 'yan jam'iyyar democrat baya a kin amincewa da dokar ta bacin a lokacin da za su kada kuri'ar a zauren majalisar da 'yan republican suke rinjaya 53 bisa 47 'yan jam'iyyar republican da dama sun bayyana rashin jin daɗin ayyana dokar ta bacin da cewa kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba majalisar ikon ikon kan abin da ya shafi kashe kudin gwamnati sai dai ana kyautata zaton galibinsu za su kada kuri'ar amincewa tare da ambatan bukatar gaggawa ta kare kan iyakar kudancin amurka Shin za mu ce a duk lokacin da shugaban kasa bai samu abin da yake so ba a majalisa sai kawai ya ayyana dokar ta ɓaci ita kuma majalisa ta miƙa wuya? In ji shugaban marasa rinjaya a majalisar dattijai chuck schumer Majalisar Dattijan Amurka ta yi watsi da matsayin shugaban Donald Trump a jiya Laraba wajen yanke shawarar dakatar da tallafin da take ba wa Saudiya da ke yakar 'yan tawaye a Yemen. 'Yan jam'iyyar Republican bakwai sun shiga sahun jam'iyyar Democrats inda suka kada kuri'ar 54 bisa 46. Yanzu za su gabatar da batun gaban majalisar wakilai wanda za ta amince da irin wannan mau'uni na daban a wannan shekara da ya gamu da cikas saboda gaza inda matakan da ya kamata a aiwatar da shi trump ya yi barazanar dakatar da dokar idan ya kai ga teburinsa yana cewa zai shawo kan yaƙi da ta'addanci dokar ta buƙaci shugaba trump ya janye sojojin amurka daga wajajen da ake tashin hankali a jamhuriyar yemen a cikin kwanaki talatin A yau Alhamis aka kawo ƙarshen kwanaki uku ana zaɓe a Majalisar Dokokin Birtaniya inda 'yan Majalisar Dokokin suka yanke shawara ko za su nemi tarayyar Turai da ta jinkirta fitar daga ƙasar Birtaniya. Majalisar Dattawan Ƙasar ta kaɗa kuri'ar inda ta ki amincewa da yarjejeniyar da Firayim Ministan Ƙasar Theresa May ta cimma ranar Talata a kan ficewar Birtaniya. Ta kuma biyo bayan shi da kaɗa wata kuri'a jiya Laraba ta hana yiwuwar ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai a ranar 29 ga watan Maris ba tare da wata yarjejeniya ba. idan matakan karin wa'adin da aka ayyana suka wuce yau alhamis za a buƙaci amincewar ƙungiyar tarayyar turai kafin a ci gaba tsohon dan majalisar dokokin amurka beto o'rourke yau alhamis ya bayyana niyyarsa ta tsayawa takarar shugabancin kasar karkashin jam'iyyar democrat a zaɓe mai zuwa na shekarar 2020 a wani saƙon bidiyo da ya aika ya mai shaida cewar zai yi yakin neman zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali ba tare da rabuwar kai ba zai kuma rungumi duk wasu ƙalubale da aka yi na tunkararsa wanda kamfanin ya ɗauka lokacin lokacin da ya bayyana manufofinsa na ƙarshe ya ƙara da cewa wannan shine lokacin bayyanai na gaskiya ga al'ummar ƙasar nan ya yi waɗannan kalaman ne a daidai lokacin da matarsa amy ke gefensa cikin bayanansa wanda ya yi magana akan tsarin kiwon lafiya da kuma ba da karfi a fannin kau da manyan laifuffuka kana da kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da amurka ta shiga fiye da shekara ashirin za su zama cikin muhimman abubuwan da zai mai da hankalinsa a kai abu mafi mahimmanci shine rayukanku sun ta'allaka ne akan waɗannan abubuwan zan kuma ba da ƙarfi wajen inganta masa'annantu da ba da mata da matasa damar samun aiki ba wajen kolin basirarsu ba. A gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. a duniyar rahotanninmu kuwa ana da iya cewa an kammala zaɓuɓɓuka na 2019 a Najeriya wanda ya bar baya da ƙura a wasu jihohi. Hukumar zaɓe ta INEC ta ba da takardun shaida ga 'yan majalisar dokoki da na dattawa da suka lashe zaɓuɓɓukansu a jihohinsu. Nasiru Adamu El Hikaya ya aika muna da wannan rahoton don ganin yadda bukukuwan ba da takardun ya kankama. Please conclude work on the electoral legal framework a good time well ahead of the 2023. Shugaban hukumar zaben Najeriya Mahmud Yakubu ya bukaci sabuwar majalisar dokokin Najeriya ta tara da za a kaddamar bayan watan Mayu da ta dau matakin amincewa da gyare-gyare a dokar zaɓe kan lokaci gabanin zaben 2023. Mahmud Yakubu na magana ne lokacin mika takardar shaidar lashe zaɓe ga waɗanda suka yi nasarar dawa majalisar da kuma sabbi inda majalisar dattawa ke da mutum 109 ta wakilai tana da mutum 360. Tsohon dan majalisar dattawa alkali jajere na da daga waɗanda suka shaida taron yana mai cewa gamuwar dama ce ta ci gaba da neman shugabancin majalisar daga nan al'amara kamar ma na majalisa daga yau za su fara masu neman shugabancin majalisa da yadda za a nemi haɗin kai juna da sauransu daga yau za a fara to fatanmu dai shine cewa Allah sa wannan shine mataki na farko kuma mataki nasara ga haɗin kai ga majalisa da ta tara da za a kafa sanata kabiru gaya ya tabbatar da wannan hasashen to na farko dai za mu biyayya ga shugabanci na kamar na ce farzama bari ya zaɓo wanda ah, ya kamata a sa inda za a zaɓo mutum biyu to ina da cikin mutum biyu insha Allah saboda in ana bin ka'idar taki na rawa amma duk abin da president ya da jami'a ta yi zan biyayya gare ta insha Allah kabiru ga dama baka taba zama baka da mukami ba ni a iya tunawa ta majalisar eh alhamdulillah ai girma girma ne yanzu girman ya karu sai mu gode Allah na tambayi sanata Ahmad Ibrahim Lawan da ya fara zuwa majalisar tun 1999 ko ya yake sa ran zaman doya da manja zai raguwa tsakanin manyan jam'iyyu wato yan APC da NPDP eh zaman doya da manja tsakanin wakilai wanda ke jam'iyyunsu daban-daban musamman apc mai rinjaye da pdp jifa-jifa sai ka samu wannan ya auku saboda ai jam'iyyun ba ɗaya ba ne amma mu abin da muke fata kuma muke son mu tabbatar an yi shine a haɗa kai tsakanin 'yan jam'iyyar apc masu rinjaye da kuma jam'iyyar pdp wadda ke ita ce jagaba a cikin marasa rinjaye da sauran 'yan jam'iyya kamar ypp wanda a wannan karan an zaɓi mutum guda ɗaya a sanar to mu haɗa kai ga baki ɗaya saboda yayin da aka gama zaɓe abin da mu aka ɗora mana shine yin aiki mu tabbatar tabbatar an raya ƙasa mu tabbatar ƙasa ta zauna lafiya an haɓa tattalin arzikin ƙasa. tsohon gwamnan kano ibrahim shekaru na daga cikin waɗanda suka samu zuwa majalisar yana mai alwashin amfani da salon da ya amfani da shi a lokacin da yake gwamna wajen kawo jituwa tsakanin sashen zattaswa da majalisa. ni zan iya cewa shekara takwas da ne ina gwamnan kano mun zauna da majalisa mutum arba'in a wajen goma sha uku wanda na pdp ne na npp amma daidai da rana ɗaya ba mu taɓa samun saɓani ba muna aiki tare domin da ba mu taɓa yin wani abu a gwamnati ba tare da 'yan majalisa na haka babbar gudunmawa da ni ke gidan zan bayar shine mu faɗakar da 'yan uwanmu da muke majalisar dattijai mu faɗakar da ɓangaren shugaban ƙasa da mataimakansa cewa abu ɗaya ne muke yi kusan da bazar al'ummar najeriya muke rawa kasancewar shaidar sanar da sunansa cikin tsoratarwa ba a garoce saukoroca daga imo cikin waɗanda suka karbi shaidar ba nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya ubangida a jinjina ma Nasiru Adamu El Hikaya. Duk a cikin batun na siyasa a jamhuriyar Nijar hukumomi da masu ruwa da tsaki sun yi wata ganawa don lalubo hanyoyi da za a bi don inganta zaben kasar. Da kuma nemo hanyoyi da za a bi wajen ba ma 'yan kasar mazauna kasashen waje damar kada ƙuri'unsu a lokacin da suke a kowace ƙasa suke a faɗin duniya. Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da rahoto kamar haka. Mahimmancin ƙuri'un 'yan Nijar mazauna ƙasashen ƙetare a zaɓuɓɓukan ƙasar a ɗauka daga na 'yan majalisar dokoki zuwa na shugaban ƙasa ya sa hukumar zaɓe wato Seni su hangen rajistar wannan rukuni na 'yan Nijar kamar yadda dokokin zaɓen ƙasar suka wajabta a basu damar morar wannan 'yanci da ke rubuce cikin kundin constitution in shi shugaban hukumar ta Seni Metar Isaka Sunna. C'est dans ce cadre que nous avons souhaité organiser l'enrôlement dans les différentes zambasad e chancelleries du Niger à l'extérieur. Bukatar samun sassauci wajen tafiyar da wannan aiki daga wajen hukumomin kasashen da abin ya shafa ta sa hukumar zaben Nijar kiran taro domin gabatarwa jakadu wannan bukata kamar yadda kakakin hukumar ta seni na fi wada ke karin bayani a kai. Kun san akwai wasu kasashen da za a ce sai kun yi visa tun daga nan za ku tai. Cewa inda akwai wannan fannin na takardu suna iya su kama mana in an je can ma a samu takardun ba sai an bata lokaci a nan ba su waɗanda za su yi wanga girgam din suna son su samu labari bisa kan yawan kasashen da ya kamata mu yi wannan girgam din kuma kasashen da muka ɗoka wanda za su yi zaɓe su waɗannan da muka yi kiransu cewa tuni su ba da labarai can wajen kasashensu kuma muna iya mu ce sun ji daɗin kiran da muka musu mu ma wakilan Nijar, jakadan Nijar wanda suke kasashensu. za mu rubuta musu wasiƙa mu gaya musu mu ce su hudo duka garuruwan a ƙasashen can inda suke garuruwan da aka yi yawan 'yan Nijar su gaya mana. Gwamnatin jamhuriyar Nijar a ta bakin karamar ministar harkokin waje Madam Salamatu Balagoga ta tunatar da jami'an diplomasiyyar da ke jakadanci a wannan ƙasa cewa yana da kyau su dafa wa hukumar ta seni don ganin aikin rajistar ya kammala kamar yadda ake bukata. Cette rencontre a pour objectif, d'une part, vous tenir informé en tant que représentants accrédités de vos pays respectifs de la volonté de la CENI d'entreprendre des missions d'enrôlement de nos compatriotes vivant à l'extérieur et d'autre part, solliciter votre assistance. Barma, Baya ga batun siyasa sai na rayuwa, tun bayan rugujewar wani gini a can iko da ya sanadiyar mutuwar mutane, hukumomi na aiki tukuru wajen ceto waɗanda suka tsira da rayukansu. Hakan ya sa Babangida Jibrin wakilinmu da ke can iko ya aiko mana da rahoton yadda aikin ke gudana. ginin dai mai hawa uku ya kunshi wata makaranta mai suna ohen nursery and primary school da ke titin masi a unguwar itafaji da ke tsibirin lagos building okay. Why would they even put the children there? It's not good, it's not comfort. wasu daga cikin 'yan uwa da kuma abokan arzuka kenan na waɗanda suka rasu a wannan hatsari ke bayyana jimami tare da kuka a daidai wannan guri da hatsarin ya auku inda suke kira ga hukumomi da su tashi tsaye wajen ɗaukan matakan da suka dace na kawo ƙarshen irin wannan hatsura da ke faruwa a gidaje da ake ginawa ba bisa ka'ida ba babban janar manaja na hukumar bada agajin gaggawa a jihar Legas, mr atina tiamiu ya bayyana cewa da misalin kar karfe uku na asubahin yau ne dai jami'ai na bada agajin gaggawa na jiha da kuma na tarayya suka kawo karshen ayyukan ceto a wajen bayan da aka fito da gawar wani mutum a cikin burabuzan da ya rage ko da yake har yanzu rahotanni na karo da juna game da adadin mutanen da suka rasu musamman ma dai yara 'yan makaranta rahotanni dai na cewa yaran da suka rasu da kuma manya sun tashi daga tara zuwa goma sha shida a yanda hukumomi suka ce an ceto akalla mutane 43 daga wannan barabazan ginin da ya ruguje a yadda kuma wasansu ke karban magani a asibiti alhaji idris abubakar muhammad shine babban jami'i na hukumar bada agajin gaggawa ta tarayyar najeriya da ke nan birnin lagos kuma ya min karin haske game da ayyukan hukumar a wannan wuri da hatsarin ya auku kamar dai yanda muka faɗa jiya akwai mutane 35 da muka kai su asibiti akwai mutane takwas da suka rasa ransu amma da safen na yayin da muke fitar da duwatsu da baraguzai an samu gawar mutum daya su ya kasance mutum tara suka rasa rayukansu so amma har yanzu zuwa yanzu za mu je asibitoci mu duba saboda mutanen red cross da suka fara zuwa da kuma mutane da suke zama a wannan unguwannin nan dama idan irin wannan al'amari ya faru mutumin da ke bada taimakon fari shine mutanen da suke unguwa kafin ma wata hukuma ta zo yanzu da abin jira a gani shine matakin da hukumomi za su ɗauka na tabbatar da ganin masu gine-gine sun kiyaye da dokokin gine-gine a jihar ta Legas. Babin Ejibirin Murai Amurka daga Legas. gaida baban gida Jibrin da ma sauran wakilanmu da suke a ko'ina faɗin duniya. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu agogo muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha shida na safe ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki wanda masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke lalle kuwa sun yi gaskiya. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan gabatar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar rubella. Rubella wacce kuma ake kira da German measles cuta ce da wasu ƙwayoyin cuta da ake kira rubella ke haddasawa. Cutar bata yin tsanani a ƙanƙanin lokaci sai dai takan haifar da fesowar ƙuraje a jiki. A iya cewa cutar na da kamanceceniya da cutar ƙyanda. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Masauraran mu barka da wannan lokaci. Likita ko za ka yi mana ƙarin bayani akan cutar rubella? Cutar rubella wata cuta ce da ƙwayoyi jinsin virus suke kawowa. Ta ɗan so ta yi kama da kyanda amma ba ta kai kyanda tsanani ba kuma ba ta daɗewa kamar kyanda. dalilin da yasa wani lokaci ake kiranta ƙyanda kwana uku saboda ɗan lokaci ne yawanci kwana uku ta wuce kuma kurajen sun dan sosai kama da na kyanda kuma akan kira ta da suna german measles wato kyandan mutanen germany tunda cuta ce da take kan kamaiceceniya da kyanda ita tana da wasu alamomin na nata daban ko kuma menene alamomin cutar rubella ita ma alamomin nata dan mura ne haka da ciwon kai da jin gajiya da ko dan tari haka dan kaɗan dan ciwon jiki sai kuma kuraje su fito kurajen nan sai su feso kamar kurajen kyanda amma cikin kwana uku sai su bace ba ta da tsanani kamar kyanda ba ta sa irin jan ido kamar yadda kyanda take yawanci dan zazzabin da take sa jikin baya zafi can tsanani sosai ba ta kawo irin jan baki haka da wasu yan kuraje a baki da ake gani a kyanda to likita ita cutar rubella takan ɗauki lokaci ne kafin ta bayyana eh ita ma takan iya zama a jikin mutum sati ɗaya zuwa sati uku ba tare da ta bayyana ba kuma a wannan lokaci mutum zai iya yada ta kafin ta bayyana a jikin shi sannan kuma in ta bayyana zai iya yada ta zuwa kusan sati ɗaya zuwa kwana goma yaya tsananin cutar yake ko kuma menene illar cutar to ba ta da tsanani sosai kuma mafi yawanci wanda ta kama ba sa samun wani rashin lafiya sosai babban abin da ake gudu ga wannan cutar. mata shine idan ta samu mai juna biyu musamman wanda suke suna da juna biyun da bai fi sati goma zuwa sati goma sha shida ba a wannan lokaci takan kawo bari matuka mafi yawancin jariran da aka samu za a iya barar da su kusa da sati goma nan kusan kashi casa'in cikin ɗari na juna biyu da aka samu idan uwa ta samu wannan ciwo na rubella a wannan lokaci zai kasance an yi barin shi waɗanda kuma ba a yi barin su ba akan samu matsala jariran an haife su da matsaloli da dama matsalolin nan kuma ya shafi kwakwalwarsu a samu matsala a kwakwalwa idanu a samu matsala irin abin da ake cewa yana wato cataract ya zama suna da ɗan ƙaramin kai ya zama suna da matsala da wata huda a cikin zuciya haife su da abin da muke mun yi magana shi a baya jandis ya kasance sun samu matsala yadda ka ga fata jikinsu uh, suna da matsalar jini ya tsinke ko a fata jiki kaga jini yana zuba ko a jikinsu a yawanci yaran nan da yawa daga cikinsu suna mutuwa a cikin 'yan satuttuka da aka haife su sannan kuma in sun rayu da yawa daga cikinsu suna samun matsala ko na taɓin hankali ko saboda an samu matsala da kwakwalwar ko kuma ita zuciyar ba za ta aiki yadda ake so ba wani lokaci sai an yi musu aiki a cikin zuciya saboda haka ga shi wanda ya samu cutar yawanci babu matsala amma idan mace mai juna biyu ta samu wannan to shine matsalar sannan kuma da yake tana yaduwa cikin jama'a sosai ah, saboda haka ko a asibiti zaki ga idan ana zargin cewar an samu wani mara lafiya da yake da cutar wannan rubella din to za a ce duk mata ma'aikata wadda duk take tunanin ta samu juna biyu ko da hatsarin samun juna biyu cikin dalin sati hudu to za a nemi ta kauce ta bar wannan mara lafiya saboda akwai hatsari sai a samu wani ya zo ya kula da shi. To ita dai cutar rubella ta fi hatsari da kuma tsanani ga mata masu juna biyu. E, dama hatsarin ga mata masu juna biyu ne to su kuma hatsarin ga jaririn da suke dauke da shi ne. To likita cutar rubella tana da rigakafi ne? eh tana da rigakafi tana zuwa yawanci a cikin allura guda ɗaya wadda ake bayarwa ta hangun wato abin da ake cewa mmr akwai kyanda akwai rubella akwai hangun a ciki allura ɗaya mmr akan baya da ita ga yara kusan daga wata goma sha biyu zuwa wata goma sha biyar sannan kuma a ba da busta wato don kokarin karfafa rigakafin zuwa a shekara biyar abin da ya sama to tunda cuta ce wadda take kama manya da yara su manya fa yaushe za su iya karɓar nasu rigakafin ko kuma yaya rigakafin cutar rubella yake ga manya abin da wasu kasashe suke yi kuma wanda mu ma yanzu najeriya muka fara shine tun yara suna ƙanana a yi musu allurar rigakafin nan lokacin da za su taso kin ga su da wannan hatsari a wasu kasashen abin da suke shine cewar 'yan mata wanda suke daga shekarun abin da ya goma zuwa talatin da biyar wanda yawanci su ne ake tunanin watakila ba su samu allurar rigakafin nan ba sai a musu allurar rigakafin nan saboda shi a kan kan mara lafiyar ba wai illa gare ta ba amma jariri ake gudu saboda haka kamar a najeriya mu abin da muke yanzu an fara daga wata goma sha biyu ake yin allurar nan lokacin da yara za su taso kin yake nan an yi musu allurar rigakafin insha Allah hatsarin ya zama ba shi da yawa To likita akwai wani yanayi ko lokaci da aka fi cin karo da cutar rubella ko kuma ita ma takan zo ne a matsayin annoba. To matsalar ta da yake ba wani ciwo ne da ke kwantar da mutane ba. Saboda haka in tana, tana yaduwa cikin al'umma amma ba a ma san da ita ba. Kuma tun da ba kwantar da mutum take ba dan dan ciwo kwana ɗaya biyu uku ka warke ba lallai ma ko a daga hankali a ce ko akwai wata al'umma cikin suna cikin wannan rashin lafiya ba. To shi yasa ga ta dai akwai a cikin jama'a amma da waya ki ji an yi ma magana. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je domin ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Muna da tambaya guda biyu masu kamanceceniya da juna. Wannan tambaya ce daga Rilwani Ibrahim London UBA Adamawa. Ya ce salam VOA ku tambaya min likita me ke kawo cutar hanta. sai kuma wannan ya ce salam dakta ina maka fatan alkhairi ta waɗanne hanyoyi ne ake kamuwa da cutar hepatitis b wato cutar hantan kenan da wancan ya magana sai kuma ya ce da waɗanne hanyoyi za a iya gane cewa mutum ya kamu da wannan cutar kuma ana iya warkewa daga wannan cuta ta hepatitis b mai tambaya ali abdullahi doron baga ga tambaya guda biyu amma duka kamar abu ɗaya suke magana a kai to ciwon hanta wani bangare ne mai faɗin gaske akwai misali cututtukan da nau'in kwayoyin cututtuka na virus suke kawowa wanda za a kira shi ciwon hanta hepatitis kamar ɗaya daga cikinsu shine wannan hepatitis b akwai waɗanda kamar a cikin wannan ɗin akwai su hepatitis b akwai hepatitis c akwai wasu sauransu da daman gaske akwai wasu cututtukan hanta kuma wanda misali yanayin sun shafi wasu tunda aka haife su suke da shi akwai wasu wanda ba kwayoyin cuta ke kawo su ba akwai irin cututtukan daji da suke shafar hanta akwai uh, kamar irin su abscess wanda ko su kwayoyin irin protozoa da ake cewa irin su hepatic liver abscess da sauransu wanda suke yin kata maruru a cikin hanta saboda haka hanta akwai dalilai da dama da za a iya samun ciwon su to idan muka yi magana akan ita kwayar hepatitis b ana ɗaukar ta ne ta hanyar da jini yake haɗuwa misali uwa da take da hepatitis b ta ɗauki jariri za ta iya ba jaririnta kenan ya gada daga uwa sannan idan aka yi amfani da jini misali na wanda yake da hepatitis aka ɗura wani da kwayar hepatitis B zai iya dauka. Eh duk abin da yake da kaifi da za a iya yankan mutum ya taba jini za a iya dauka shi. Masu sauraron mu duka duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako kuma da fatan an ji da fatan kuma za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu kuma da fatan za a dauki matakai na kariya da likita ya zayyana a cikin wannan shiri. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida Hawa Umar da shirin lafiya uwa jiki. Kafin mu kammala shirin namu ga labaran duniya a takaice. matakan da fiye da kasashe 30 suka ɗauka hukumar sufurin jirgin sama ta amurka ta amurci dakatarwa da tashin dukkanin jerin jiragen sufuri na kamfanin boeing wannan mataki na gaggawa da aka ɗauka na dakatar da dukkan sababbin jiragen sama daga bi ta sararin samaniya na amurka na matsayin wani mataki wanda kuma ya sha bamban da matakin da kamfanin jirgin ya ɗauka na cewar babu wani dalilin na bada dokar dakatar da tashin jiragen saboda mummunar faduwar jiragen a kasar Indonesia da ta Habasha. ba na so in yi dana sani wajen ɗaukan mataki in ji trump da yake amsa tambayar maneman labarai a fadar white house bayan sanarwa da ya bayar ranar laraba cewa duk sababbin jiragen boeing za su dakatar da tashi na ɗan lokaci kaɗan a ganin mu wannan shine mataki da ya dace Yau ranar Alhamis, Majalisar wakilan amurka ke shirin takawa shugaba donald trump birki inda za su kada kuri'ar kin amincewa da dokar ta bacin da ya ayyana na ware kudin gina katangan kan iyakar amurka da kasar mexico waɗansu 'yan jam'iyyar republican kalilan sun sun yi aniyar wa gungun 'yan jam'iyyar democrat baya a kin amincewa da dokar bacin da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za mu buɗe layin wayanmu don ku bugo ku bayyana muna ra'ayinku ko kuma me kuka sani. Menene kuka sani dangane da muhimmancin ba da jini domin ceton rayuka? Za mu ba ku dama ku bugo ku bayyana muna wani ra'ayi. Yanzu kuma a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyare. da kuma wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni Tadi Adebje. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku ƙara wuni lafiya amma kada a yi nisa ga shirin matasa shirin yau da gobe.